kamar yadda rahotanni ke nunawa yanzu aka ba shiga ba fita a yankin Michigan da Madagali sakamakon rugujewa da babbar gada da ta hada yankin da sauran sassan jihar da mata yi lamarin da yanzu aka ma ya jefa al'ummomin da suka koma cikin wani halin zulumi ko a ba ma gadoji da dama na yan miniga masu tada kyar na Boko Haram suka ma da dasa musu bama mai wanda kawai yanzu kuma ba a gyara su ba kuma ana cikin wannan hali ne ma sai ga ruwan saman da ake kamar da bakin koriya ya rusa gadar da ake dan lallaba ana ketara wato gadan dilicim da ke kusa da baza yanzu haka matafiya da dama ne ma da suka da kungiyoyin ba da tallafi da ke son zuwa yankin lamarin ya shafa kamar yadda shugaban karamar hukumar madagali yusuf muhammad wanda shi ma lamarin ya rutsa da shi ke cewa to yanzu kan muna wani wani babban babban babban masara mutane yankin daga michigan zuwa madagali gaba da har gwaza ne wanda bamu da hanya yanzu bamu da gada bayan da mutane yanzu an yi ruwa sosai wanda shekara biyu da ya wuce mutane sun koma muna complain wa federal government akai wannan gadoji a lokacin mataki akai ga yau da safe na ruwan da aka yanzu gada ta yanki gaba daya ba hanya shiga yau kasar Michigan da Madagali ba hanyar da mutane za su ko mubi ko yola yanzu ko da kafa ba za ka kauce ba yau shekara biyu mutane al'umma wannan kasa sun koma amma abu ne wanda ya kamata gwamnati tare ta ɗauka matakin gaggawa akai wa tafi wannan gada wannan ban taba ganin ban ba sai a Najeriya ba ya za a yi mutane sun koma kasar su abu ya faru da su gwamnati tare ba za ta yi mataki akai ba abu ne wanda ya fi kasin jaha ko kuma ya fi na kan gwamnati ba ma dai ga wannan babbar gadar ta dilicin hakanan akwai wasu gadoji da su ma suka rushe kamar yadda mataimakin shugaban karamar hukumar mincika alhaji aliyu ekwaji ya shaida min yanzu dai major gada na wanda ya yanke yanzu ba iya bi kwata-kwata ba aka ya shiga mincika da motar ba shine na dalicin dama kuma na kuzu nan manyan mota ma ba su iya bi akwai wanda kuma na wuron gayandi wanda ya linki mincika local government da madagari local government shi ma dama cikon kasa ne amma yanzu na dilicin nan ya yanke more than 10 feet ma to shi yanzu motar baya tafiya in ka sai da ka soka bakin gada kowane yan ka in za ka iya kasar da shigan ruwa da kafa sai ka shiga in babu sai ka zaki koma silinda da ka ba tiye ba ne ma dai yan majalisar wakilai suka gabatar da kudirin da aka gaggauta gyara gadojin da aka lalata to amma kawo yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa mista da mukamale da ke wakiltar mazaɓa shiga da madagali ya ce su yi mamaki ma da kawo yanzu ba wani abun da aka yi eh kore abin akwai damuwa musamman a cikin eh, damuna haka majalisar tarayya ta yi mahaura akan gadaje nan har ma ta bada umarni akan gwamnatin tarayya ta gyaggyara wa'annan gadaje ba tare da bata lokaci ba amma a gaskiya har yanzu dai ai jinkiri akan wannan aikin eh, mu dai muna kira har yanzu shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya sani cewa a Adamawa ba gadajin tafiya musamman in ka tashi daga hong ka je michika ka je madagali za ka je gwaza su sani ba gada ba gada je duk arga aka karya kuma su sani tattalin arziki wannan kasan arga a ta so ya kamata shugaban kasa ya ɗauki mataki na musamman akan gadaje nan domin na gani tun bara muna tunani gwamnati za su gyara gada nan amma har yanzu dai magana gada nan ana ta jan baya da shi wannan koke-koken al'umma mu ya yawa a kai muna roka a yi mana wani abu fiya da wa'insu ba muna roka ne a sa mana kafafuwanmu da aka kakarya so ya kamata a ce a yi shi da gaggawa kuma a ɗauki wani kuka mutane mu da muhimmanci. Ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Adama ba ta ce ufan ba domin kuna ta zuwa ofishin kwamishinan ayyuka na jihar Barista Lillian Steven to amma hakata ba ta cimma ruwa ba haka ne na ta buga ta kuma ba a ɗauka ba Ibrahim Abdulaziz sashi na sunan Amurka daga Yola a Najeriya.